ƙasa gaba ɗaya wato makemakin sheikh balalo ya fito ya yi wani bayani mai nauyi inda shehin malamin ya fito ya bayyana cewa duk malaman izala da suke tasowa yanzu mafi yawancinsu kusan dukansu ba dan Allah suke yin kungi suke izala ba suna yin izala ne saboda abin duniya da za su samu burin su kawai su samu hanyar da za su gina manyan gidaje da hawa manyan motoci ainihin dattijan malaman izala wa'anda su da su aka kirkiri izala aka assasa izala su ne suka izala dan Allah shi yasa har izala ta kawo yanzu nan gaba idan wa'annan dattijan malaman da suka kirkiri izala suka kare to fa izala da za ta watse ma'ana izala ta watse gaba ɗaya sakamakon wa'annan malamai da suka ta zamo yanzu ba dan Allah suke yin izala ba dan abin duniya ne Insha Allahu yanzu ba tare da ɓata lokaci ba za mu haɗa ku da wannan shehin malami wanda babba ne bijiman malami ne a tafiyar izala wato Sheikh abbas jega a ji cikakken bayani daga bakinsa shin jama'a insha allahu idan mun ka sa muku maganganun Sheikh abbas jega kuka ji yaya kuke jin wa'annan maganganun maganar shak abbas jega haka take ko ba haka take ba amma dai yanzu a yi sauraro da kallo lafiya inda matasan ga masu tasowa su sun ka asasa ta da yanzu babu ta don ba su da gaskiya ba su da manufar gaskiya iske zuwa kai sun zanna suna faɗin ai in an kai kaza ana samun kaza kun ga su ba haraka Allah suka yi ba suna izala don biɗa kuɗi to inda suna sun ka assasa ta da yanzu babu ta to amma waɗanda sun ka assasa ta sun assasa ta saboda Allah duk wahala da suka gani sun gane ta kuma sun yi hankuri kowace irin wahala suka gani sun yi hankuri to shi yasa izalar ta tabbata radda aka kai iyaka aikin su aikin da sun kai radda an ka kai i da karewa su dattijawan sun ka kare turar nan izala za ta wace kamar da sauran ƙungiyoyin da sun ka wace sun ka wace to ko ita radda an ka kai aikin na na magabata ya ƙari ya za aikin waɗanga ɗaina su ko ba don Allah suka yi ba su don kuɗi suka yi don manyan sutura suka yi don manyan abin hawa don alfahari a ce su wani to duk abin da aka yi ba don Allah ba bai tabbata wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram aikin da an kai dalab wajhi rabbika neman yarda ubangijinka shi dai zai tabbata saura komi zai wuce saboda haka muka roƙo ga Allah kada ya kai mu lokacin da za a waye gari wato aikin wa'annan da suka assasa al'amarin nan ya ƙare dattijawa nan sun ƙare sauran 'yan yaran ka gane nan gaba kaga ga 'yan yaran ga sai sun shiga mitin da yi kai wajen sha'anin shugabanci ko rabon kaya sai sun shiga mitin da ya kai kai kwan rayu cikin ku sai ya gani waɗanga yara da kun ha gani kwan rayu cikin ku sai ya gani ba ku gani wanda suka ɓace malaman su to yaran su da yuka za su zo musu ba ɓacin su ɗaya za su yi ba da yuka za su zo musu amma wanda ya riƙe yana ta ibada kamar ta hajjar ɗin ya riƙe yana ta yana saboda Allah to Allah zai biya shi don mutane da yawa kun ga sunan sun rayu aiki suna cin abinci suna sha abin sha suna rayuwa da kowa ka rayuwa to shi ma zai rayuwa da kowa ka rayuwa ka taimaka mana Allah bi asma'ikal husna wasu ba da ka kyautace halayen mu da ɗabi'un mu wa nunazzilu min alquran nunazzilu min alquran ma huwa shifaa'un wa rahmatun Alhamdulillah 'yan uwa, shahararren bijimin malamin ƙungiyar Izala kuma mataimakin shugaban ƙungiyar Izala 2, Izala ta Kaduna kenan mataimakin mataimakin shugaba Balalo aka saurara a yayin da ya fito ya yi wannan bayani mai nauyi game da cewa lallai fa malaman Izala ne yanzu da suke tahowa fa ba don Allah suke yin ƙungiyar izala ba suna yin ta ne don abin duniya da sa su samu su gina manyan gidaje su hau manya-manyan motoci da sauransu inda ya bayyana cewa ainihin malaman da suka ƙirƙiri izala su ne suka yi izala don Allah kuma idan malaman nan suka zo suka kare fa izala ta ƙare an yace ya bayyana cewa izala za ta watsi da sauransu to yan uwa yanzu wannan magana wannan bijiman malamin izala da ya faɗa ya kuke gani shin maganarsa haka take tana kan hanya ko kuwa sai mun ji daga gare ku mun ji amun ji ra'ayoyinku a comment section assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu